Kalangu, studio Kalangu. yanayin Nijar. Kalangu, studio Kalangu. yanayin Nijar. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yanzu kuma ga labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani ga kanan labarun. A cikin yankin Difa an kaiwa garin Tumur hari za ku shi bayani a cikin labarun namu. Yau ne cikon shekara biyu da kafar labaru ta studio Kalangu ta soma watsa shirye-shiryenta muna ɗauke da ra'ayin masu sauraro. A cikin shirin musamman na yau za ku ji yadda halin mali ya kasance a gundumar balle yara. Assalamu alaikum masu sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun kamar yadda suke. Jiya da maraice kimanin karfe biyar wasu 'yan Boko Haram sun kai wa garin Tumur da ke cikin yankin Difari. Abokin aikinmu Lawan Bukar da ke zamne birnin Difa ya shaida muna cewar a yanzu dai kura ta lufa komi ya kwanta daidai amma har yanzu ba a samu sakamakon lamarin ba a hukumce ga bayanin da ya yi wa adama dawaki ta wayar talho lawan bukar ya lamarin yake akwai labaran da suke yawo dai a ranar gizo-gizo babu wannan kat daga wajen gwamnati ko kuma hukumomi na yankin difa amma abin da muka sani dai mutum hudu na tumurkin sun jikata da wani kaman harshashe da ya taba su an kawo su nan babban asibiti na difa yanzu dai kuma a labaran dai kat da muka samu a jiya kin ma lalle duk da cewa an dan gwabza sosai an jima ana yi kuma amma soja mu sun ci nasara su waɗanda ake zaton yan boko haram ne an kora su sun yi wajen abadan wajen Nijeriya. Lokacin da na tuntuɓi magajin garin Tumurkin dai ko da bai bani cikakken bayanai ba gari dai yanzu mutane sun koma harkokinsu ko da duk da dardarkin da ake mutane suna cikin harkokinsu na yau da kullum. Mutsa dai a yankin Difa, ‘yan Boko Haram 26 sun bada kansu ga magabatan yankin Difa ranar Litinin da ta shuɗe, haka ya biyo bayan mika hannun da mahukunta suka yi ga masu buƙatar komowa bisa hanya ta gari. daga zowarsu dai aka isa da su a mazamnin da aka keɓe a gudumar ya a yau sun jibanci fiye da 'yan boko haram 200 da suka ba da kansu da ke a wannan mazamni mu saurari gwamnan yankin difa lawal ɗanɗano lalle mun samu baki yaran wanda suka tace wajen boko haram sun zo shiya su 26 maza ne duka ko har da hadda ma cikin tagita mu muka ce duk wani zai zauwa na ya zo da diyan shi da matar shi paske muna tsammanin ke in ka tare da ka hankalinka ya kwanta don ka sun zo tare da su kuma deja mun dauke su mun kasa can gudumar ya mun aje su mu da mun san ce shi wanga yaki dole sai an sulhu dole ne sai an sulhu yaki da inda yake bindiga ba ta maganin shi da haka ne muka ba da hannu ka ce to duk wanda ya gane ke lokaci ya na a zo a sulhu ya dawo gida yanzu kawai mutum nawa ka samu bayan takwas ga watan da aka ɗauki wannan kudari wallahi bayan takwas ɗin nan wajen mutum talatin da takwas ko da tangani ne suka zo kuma ma shirin wa'an sucin da dewa suna kiran mu ma tattauna tun da suna ɗan wasu wasu wasu wasu ɗan yarda bakwa amma mu a muke son mutane su kwanta da hankalinsu su kwanta da hankalinsu saboda mu muka ce su zo kenan dole in suka zo kuma za mu karɓar su kuma kula da su daga difa mu isa yankin tilaberi a tsakiyar wunin jiya A yayin wani sintirin larwai da jami'an tsaro ke gudanarwa mutum biyu sun rasa rayukansu a garin Sorko cikin kwamin ɗin karkarar Tondikiwindi da ke kilomita hamsin ga birnin Walam cikin yankin Tilaberi. Almu Hassan magajin garin Tondikiwindi ya yi wa studio Kalangu ƙarin bayani ta wayar talho Akwai jami'an tsaro da ke cikin yankin saboda suna cikin shirin ko ta kwana yau da 'yan lokuta saboda barnar da 'yan ɓata gari suke yi wa layoyin Airtel musamman a layi na Termu da na Tondubiya kusa da Tondukiwundi. To sai aka yi katari suka yi tibis da waɗannan matasa a bisa motuna suka buɗe musu wuta. Mutane biyu dai suka mutu duka 'yan yankin ne amma ba 'yan ɓata gari ba ne. An saka dokar ta ɓaci a cikin duka yankunan rumfuna na hana zirga-zirgar motuna ba dare ba rana. Kenan suna cikin yanki ne da zarar aka ganka bisa moto to kamar mugun mutum ne. Saboda kowa yana da masaniyar da matakan da aka ɗauka. A gaida mutari Muhammadu da fassara. A wani bangare kuma, ‘yan majalisar ƙasar Italiya jiya Laraba 17 ga watan Janairu sun ba da su ga shirge sojan Italiya a ƙasar Nijar domin su kawo nau'i ga ƙarfafa larwai shimfiɗar yanki domin wato inda ɗumbin bakin haure suke bi su ƙetara. Ministan Italiya mai kula da tsaron ƙasar Roberto Pinotti ya ba da haske da cewa zubin sojojin Italiyar 120 za a jibge da farko daga baya zubi-zubi za a kawo sauran jimillar za ta kasance soja 470 daman jantiloni a zaman taron jason sahel da yawa kana tsakiyar watan Desamba ya yi wannan magana a yayin wannan taro da aka yi a kasar Faransa. 18 ga watan Janairu 2016, 18 ga watan Janairu 2018, shekaru biyu kenan da Studio Kalangu ke watsa shirye-shiryensa kowace rana a faɗin ƙasar Nijar na tsawon asa'o'i guda biyu, inda rediyoyi 34 da ke hulɗa da shi ke wallafa tsare-tsaren nan Studio Kalangu. a cikin halsuna guda biyar na ƙasa komi suka gani game da shirye-shiryen bayan shekara biyu adamu garba ɗan ƙasar nijar ne da ke zamne ƙasar faransa mutari muhammadu me yake cewa Zuwa Isidio Kalangu a Nijar ya sauya fasalin fuskar kafafen yada labarai, kuma ya ƙara samar da ingantattun labarai a cikin waɗansu radiyoyi da dama. Ina biyar shirye-shirye Isidio Kalangu sau da kafa ta hanyar yanar gizo a kan labaran da suke yadawa, waɗanda suke da matuƙar mahimmanci ga mu 'yan Nijar da ke ƙasashen ƙetare. Abin da nake so da Isidio Kalangu shine su ci gaba da inganta shirye-shiryensu musamman a ɓangaren mahalli da kuma batun girgizar ƙasa da ma waɗansu batutuwa da suke da matuƙar muhimmanci a gare mu. Mu komo babban birnin ƙasa Yame, ministan da ke kula da bada karatun firamare a ranar talatar da ta shuɗe ya rataba hannu bisa ga wata yarjejeniya da suka tsaida tsakaninsu da sandikan malaman bada karatu. Yarjejeniyar ta dangantu da maganar canza wuri da aka ma wasu malumai na bada karatu a yankunan Yame, Doso da Tilaberi. Ga fasar rahoton da Habibu Garba ya naɗa muna, Asumana Shina, mi rahoton ya ƙumsa. Ma'aikatar Ministan Ilimin Ƙananan Makarantu ta bayyana cewa ya kamata a tsara shirin sake tura malamai a makarantu sosai bayan aikin da ma'aikatar ta gudanar tare da ƙungiyar malaman makarantar cikin amincewarsu. A shanahima shugaban sashen kula da ma'aikata a ma'aikatar Ministan Ƙananan Makarantu ya yi ƙarin haske. Ba duka malamai dubu biyu da talatin ne za a rarraba ba, kawai malamai dubu ɗaya da dari bakwai da tamanin ne, saboda gibi ne na daidai wadaida. Aiki ne wanda muka yi a cikin makarantu daban-daban, tare da ƙa'idodi da ƙudurin ya ƙumsa. Za mu gayyaci wannan kwamitin domin fara rarraba malaman, kamar Doso da kuma Tilaberi. A cewar wasu masu ruwa da tsaki a cikin sha'anin ilimi, malaman makarantu na da bukatu masu matukar muhimmanci kamar kungiyar izokop wadda ba a dama da ita ba wajen rataba hannu a kan yarjejeniyar. saboda mu muna yan kwantaragi a yi da mu yadda ake so tunda idan an ɗauke ɗan kwantaragi wani abu yau bai yiwuwa a ce an zo an yi sun yin protocol da kawai na redeployment kenan a hirda mutane daga cikin babban birni a kai su ƙauye shin su eske suna tausaya ma ɗan kwantaragi bayan watannin da muke ɗauka ga mu yau wata ya gwana goma sha shida ba mu samu albashin mu ba bikin rattaba hannu akan wannan yarjejeniya ya samu halartar wata kungiya mai zaman kanta mai suna counterpart Bari mu komo ga wato zagayowar shekara biyu da studio Kalangu ke wallafa labarunsa. Wato sai mu saurari ra'ayin wasu masu sauraron studio Kalangu a cikin karkaru na yankunan ƙasa ga abin da suke cewa. babban abin da yake birge ni ta studio kalam shine na ji babu siyasa a ciki duk abin da ya shahi ko gwamnati ne ko talaka ne ana haɗin shi kuma ana haɗin labari daidai wanda talaka suke so su ji na gode Allah sa kuma radion ta bunƙasa abin da ke birge ni ga studio kalangu shine kasancewarsa kusa da al'umma tare da shi muna samun labarai na dukkan yankunan kasa a lokacin da ya kamata kuma a cikin muhimman harsuna na Nijar. Hadadiyar kungiyar ɗaliban makarantun koyon aikin hannu da fasahar gwaninta na Yame sun shiga yajin ɗaukar karatu na kwanaki biyu. Wato da suka soma a yau Alhamis 18 ga watan Janairu 2018, ko menene dalilan wannan turjiya ga amsar da Yakuba Noma, mamba na kungiyar Yama Mutari Muhammadu. yanzu dai ya yi kwana biyu gwamnati yana nan kallo ana nan yi ma abokan mu wulakanci ana nan kore su saboda ba a biya wannan da ana ce fred formation nasu cikin ekol nasu shine mu mun ka ce mun ba da 24 mu dordar dan mu ba da gwamnati kamar ji daga yau gobe za mu yi to za mu tada zanga zanga saboda mu muna so kwanci hankali cikin kasan mu menene amfanin demokaratiya yau in babu ci gaban mine menene shi dan shine mu mun ka ce nan zuwa gobe ko jibi in ba mu samu solution su ne sun ka su Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba inda bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba inda hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dilerem. A kalan ba inda tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba inda tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da biyar zangon FM. A Tera. Tare da Radio Radio Liptako. A kan lamba bakwai zango FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zango FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zango FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zango FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zango FM. Studio Kalangu. Studio Kalangu yanzu kuma ga shirin na musamman. A cikin gundumar ballar yara yanayin mali na fuskantar matsala lamarin da ya dangantu da sauyin yanayi da sarar itace da ake yi barkatai. Abokin aikinmu Saidi Abdu Winditan ya firanta da shugaban gandun daji na gundumar ballar yara kumandan Dodo Garba mu saurari abin da yake faɗa. Daji departamentin Balayar dai akwai matsaloli da yawa. Matsalolin shine bisa kan itatuwa da namun daji da tafki. Bisa itatuwa kuna gani ko ina ana ta tsara itatuwa. Bayan wannan kuma kamar wuri da akwai ike shine mutane suna so kuma hallo su sare su yi gonaki don wuraren nan ne kawai suke ba da amfani. to wani lokacin an sare su kuma ba bari wanda za su sa wurin ya rayuwa kuma sai ka gani wurin ya komo hoko wazan naman daji kana gani yanzu babu ma naman daji ko zabon daji <laughs> yanzu babu ma shi kenan ana bari itatuwan nan a bari wurare inda za su rayuwa kana gani ba za su kare ba gaba da yanda yanzu ake gani tabkuna yanzu akwai matsaloli da yawa akwai wanda wani kyawa ne ya zo ya rihe shi gaba dai kenan kifayen nan ba su samu dama su rayuwa nan akwai wanda kasa ne ya rihe shi gaba dai ma tafcin duk wannan matsalan irsin itatuwan nan ne ya kawo wannan abu da kuma damana ba ta zuwa kamar aka sani na da yanzu hanyoyin da ya kamata a ɗauka don a kawo gyara cikin wannan matsaloli ya kamata mutane su koma da itatuwa kowa cikin gonaki shi cikin wurin shi inda nashi ne ya yi kokari ya dashe itatuwa kuma in ana noma ana so itatuwan nan guda-guda wanda suke huta da kansu kal a kashe su a bar su su rayuwa su ne abin da zai kawo canji antuka suke wannan matsala kamar wajen tabkuna shi ma ya kamata mutane a tashi itatuwan nan wanda suka rihe su wannan a zo a kudda su kuma a yi dashe bakin wurare wanda kasar na yana shiga cikin adalci. Masu sauraro duka duka abin da ya sauka kenan a yau sai kuma ku tarbe mu gobe idan Allah ya kare za ku ji wasu sabbin labaru da za mu kawo muku a madadin wato Muktar Hamado da yake editan maraicen yau da kuma Mustapha Mamman Sani wanda ya kimtsa shirin ya sa ido a kansa da kuma babban wato gwanin namu wanda ya daidaita muku sai kuka ji mu yanda ya kamata anan ce muku assalamu alaikum ku tarbi wato Habibu Garba a cikin labaru da harshen zabarmanci. sauran shirye-shirye Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa.